come on. Haka ne labarin matasa kenan da za su fara tare da nisa mira gafi da abokin kina mu tare Muhammadu daga ɗakin magana studio Kalangu da fatan kowane lafiya ya ne mu tare kai maka wani lafiya dai ko? Lafiya kalau nake Samira mi kika zo mana da shi. Da magacin yau za mu fara zuwa ne jihar Maradi don ganin yadda takardar shaidar wasannin jarabawar Brevet ta rasa ma'anarta ta farko a cikin takaitaccen rahoton namu za mu ci gaba a zandar inda matsalolin ruwa ke tasiri kan ayyukan matasa kamar yadda muka saba kuma za mu rufe wannan shafin namu da wasanni. Mutari wadda a da alama ce ta juriya takardar shaidar wasanni ta jarabawar Breve yanzu ta rasa ma'anarta masu jarabawar ba wai a filin wasa kawai bane suke nuna takara sun da harkokin Breven a matsayin shagali. Hakika haka ne Samira wannan babban sauyi yana haifar da damuwa ga masu kula da ilimi da ma wasu ɗalibai. Mu haɗu da fassarar rahoton Mohamed Maman. Yanayin jarabawar Breve ta wasannin motsa jiki ya shiga wani matsayi inda ya fita daga wasannin motsa jikin ya koma tamkar bikin sallah. a mayar da wasu filayen wasannin motsa jiki tamkar wuraren shakatawa inda ake ganin mayan tarmus cike da kwalaben lemon zaki yayin da sautin kaɗe-kaɗe ke tashi. 'Yan mata suna yin tufafi iri ɗaya da sabon kitso sai ka ce wajen bikin aure za su je. Bashar geda shugaban ma'aikatar kula da wasannin motsa jiki a jihar Maradi. An fi yin biki fiye da jarabawar su wannan yanayi na biki ke birge su kuma hakan yana tare da illoli ga sakamakon jarabawar su eh, ana lura wani lokaci da sun yi jarabawa guda sai su bace wannan ne yake sa a ƙarshe ake samun sakamako mara kyau wasu shugabannin makarantu sun fara yin tir da wani al'amari aliman malaminu shine shugaban makarantar cs burja gaskiya kamata iyaye su da kan diyansu domin su rage wannan bushasha ko da ba iya rahanawa amma ana iya rage wannan kashin kuɗi na banza wasu 'yan matan Waɗannan abokansu ne ke tura su cikin wannan ɗabi'a waɗanda suka ƙi shiga lamarin na ganin cewa wani ƙarin kashin kuɗaɗe ne ga iyayensu. Salima Salisu ɗaliba 'yar ajin Turazim a makarantar sai S Burja ta yi watsi da wannan ɗabi'a. Tunda wasu ma'aikon in sun maka jiran kayan sanyawa ba su da halin da za su yi maka preparan wani abinci su kawo maka kuma wannan sharshi ne da ke sa samari su rena ɗalibai haka. To Samira yanzu haka za mu nufi garin gingimi wanda ya shafe watanni uku ana fama da matsalar wutar lantarki. Wannan matsalar ta yi mummunan tasiri ga ayyukan samar da kuɗaɗen shiga na matasa a cikin yankin. Lamarin ya sa wasu matasa sun rasa aikin yi wasu kuma sun ga raguwar cinikinsu. Mu biyo dai wannan rahoton Abdullahi Maina da aka fassara. Matasa da dama ne na Ningimi suka kasa ta yadda ayyukan ayyukansu daban-daban na samun kuɗin shiga dalilin rashin wuta. Rashin wuta ya kawo mana masololi da yawa musamman yanzu idan ko duba ni sana'a nake yi na glass kuma a bangaren nan a gaskiya har ga Allah ban ni samu abin da nake so in samu gashi babu kuɗi sai a hankali. Dama dukkanin abin da muka yi a sana'ar hannu ce na bisa keke wuta muke mutum gashi nan aiki kana gani idan ka amsa babu wuta baka san lokacin da zai zo ba kudi ya shigowa dama da shine muka dogara. dogara wallahi wani rabon shi da ya aiki yau ya kai kwana goma a cewar amadu mamman ɗaya daga cikin shugabannin al'umma na ningimi matasa suna cikin matsaloli ya kamata kamfanin samar da wutar lantarki ya duba wannan matsala ya kara janareto. kaga muna cikin haula'in kiran da nike ga bangaren yan gidan wuta ya kamata su gane cewa wuta yanzu da shi ne ake ci ake sha kenan yana da kyau su ƙara a akan dakin kamar an yawa ne yanzu yasa abin bai ya isa. kara yawan janareto zai taimaka wajen warware wannan matsala. yanzu kuma mu tari sai mu nufi tilaberi daidai balle yara a can don yaƙar rashin aiki aikin yi matasa da yawa suna shiga ayyukan samar da kuɗin shiga misalin usaini bubakar da ya yi shekaru uku yana koyon mekanikanci a halin yanzu yana da shagon aikinsa yanzu tsawon shekara ɗaya ya yi wa zainabu abdul bayani Na fara koyon aiki a wani wurin da ake kira Fuwaye inda ake ba da horo, nan na samu diploma bayan shekaru biyu na horo. Rubuta suna jaka goma sha biyu ne a shekara, bayan haka na yi aiki a kadi kafin in je doso bayan matakin hana yawo da babura. Na ƙara ƙwarewa a doso sannan na koma balera domin buɗe gareji na. Domin gyaran babur zan saurari kawai ƙararsa. Ba ni da matsala da abokan ciniki na domin suna biya na yadda ya kamata. Na amfana sosai kamar ina son biyan bukata maimakon dogaro da wani na kuma yi asusu na sayi raguna kuma na gaba zan sai saniya ana koyawa matasa da ke son aiki amma ba su da hakuri domin sun sa kuɗi a gaba ba a iya musu faɗa alhari mu mun sha har da bugu kafin mu zo wannan matsayi Yanzu kuma sai takaitaccen rahoton namu da zai kai mu jihar zander inda har yanzu matsalar ruwa ke kawo cikas ga ayyukan matasa. A cikin wannan rahoton da Habibu Garba ya gabatar za mu ga yadda al'amarin ke shafar su da kuma hanyoyin da za a bi don samun mafita. ruwa su ne rayuwa kamar yadda aka saba faɗa sai dai kash a wasu angwani na garin zindar samun ruwan a wani lokaci wani jan aiki ne na gaske mubakar sumana matashi ne mai gidan cin abinci a unguwar jagindi ya zamanto yana daidaita komi tun karfe takwas na safe amma yau kasancewar babu ruwa al'amuran sun sanyaye na dai karfe tara na safe ba wani abincin da aka riga aka kammala gaskiya abin da yasa saboda zaka zo ka aiki babu ruwa akwai lokacin da ya ka tashi dokan yin aikin ma ka fuskanta babu ruwa dole sai ka ta yi kayan nema kan ka je ka samo shi deja ka ɗau bata a awoyi makwa. Nesa da nan kaɗan a unguwar tashar Gwanda 'yan garuwa na jiran ruwa su zo a wani famfo domin su biya buƙatar abokan hulɗarsu. kan wannan sana'a ta mu ta matsalar ruwa saboda Allah akwai matsala sabida mu wannan sana'a ta mu ce ta sai da ruwa kamar ranakun da muna yawuta ne mu samu ruwan ba ma jin daɗi saboda wata ranar na in ka kiwa ka samu ma ka zo ka ajiye gura. Majalisar matasan sandar na sanar da kasancewar matsalar kuma tana kokarin samun mafita. Muka ce mu yanzu to inda mun gani fisibilillahi magabatan ba magance mana ba su tunda matsala ce ta kai shekara nawa ana ci ta ci ta cin yawa. Muka ce to mu yanzu mu zo mu hudu wani abu in mutanen garin da sayar da irin wannan abun da ake huda a huda ma biyu a kiran ko kuma a huda ma biye har a tara kuɗin da mu da kanmu zan mu zo mu yi forage forage forage forage a cikin gari inda za a zo kawai a samu wannan matsalar ruwan da a ce dai an magance A cewar masu lura da al'amuran al'amuran yau da kullum da dama matsalar ruwa a zandar na buƙatar kulawa ta musamman daga hukumomin koli. Yanzu kuma sai filinmu na wasannin motsa jiki tare da Asmanu Shina. An soma kwamfular Ifowa Bay ta kwallon kafa ta 'yan kasa da shekaru goma sha bakwai a ranar Laraba sha biyar ga watan Mai. Karawar buɗe kwamfular ta shiga ne tsakanin tawagar Ghana ƙasa mai karɓar baki Black Stars da tawagar Elefanto ta ƙasar Cote d'Ivoire. Ƙasar Ghana ta lalasa ƙasar Cote d'Ivoire da ci biyar da ɗaya nasarar da ta kai Ghana ga zama ta farko a rukunin A da maki uku. A rukunin B mai kumshe da Nijar, Togo, Burkina Faso da Najeriya. Ƙasar Nijar ce ta taka rawar gani inda ta lalasa ƙasar Togo da biyu. A nan muka zo ƙarshen labarinmu na yau sai kuma gobe idan mun sake haɗuwa da wasu sabbin labaran daga nan zance muku mu huta lafiya.